Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai, sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin zaku cewa ɗaliban jami'ar Yamai sun yi gama yau da jami'an tsaro. an kaddamar da ayyukan samar da wata cibiyar tace ruwan sha a yamai a rahoton musamman za mu shi ƙarin bayani akan tsohon kamfanin kadako auduga na madawa wata arangama ta shiga yau tsakanin ɗaliban jami'a wato ɗaliban ko kuma wata arangama ta shiga yau tsakanin ɗalibai da jami'an tsaro a kusa da jami'ar abdu mummuni ta yamai da kuma ma'aikatar hukumar jami'ar wani mamba a kungiyar ɗaliban da muka tuntuɓa ta wayar tarho ya bayyana cewa ɗaliban da dama sun shi rauni a halin yanzu babu cikakken bayani sai dai lamarin ya yi kamari in ji tsalha kaila sakatare janar na kungiyar ɗaliban da ake kira yunun. A yau idan kuka zagaya a asibitin Lamurde ko kuma a babbar asibiti ta ƙasa da ke nan ya mai, za ku tarar da abokaninmu da dama da suke cikin wani halin kakanikayi. Shaman tsaro ba su aikin su ba a cikin ƙa'ida wajen gudanar da aikin. Yanzu aka sanar da mu an tsare waɗansu abokaninmu a ofishin jami'an tsaro. A hali yanzu dai ba mu tantance waɗansu bayanai ba. Muna bisa hanyar bincike, muna ƙoƙarin bincike tare da tabbatar da tantance waɗansu wasu bayanai. A sakamakon wannan al'amari kamar a bara gwamnati ta ɗauki matakin rufe jami'ar har sai wani lokaci. sanarwar ta ƙara da cewa wuraren ɗaukar karatu wurin cin abinci da kuma jigilar ɗalibai wato matakin bai shahe su ba. Malaman jami'ar maraɗi sun soma wani yajin aiki ta ranar litinin da ta gabata wannan kuwa sai lokacin da aka biya su bashin albashi na watan mars da ya gabata. Dr. audu Babaye Mamman Sani, Sakatare Janar na kungiyar Sinex rashin maraɗi ya ce nauyi ya rataya a wuyan gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen jinkirin da ake samu a harkar bayar da ilimi. Minista ya gayyace mu a wajen wani taron tattaunawa a Tawa. Dalilin lattin da ake samu shine matsalar ma'aikata. A duka bangarorin shama'a ba su gamsu ba, kama daga ɗalibai har zuwa malamai. Sannan muna da matsala wajen ɗakunan ɗaukar karatu da aka fara tun shekara da goma sha biyar, amma har yanzu ba a kammala su ba. Kenan ba ma iya bayar da karatu a lokaci ɗaya, sai dai a rarraba jadawalin. Don haka ba matsalar mu ba ce, shugabanni ne ya kamata su gina dakunan ɗaukar karatu su biya malamai da dai sauransu. Muna da ƙarancin malamai sannan ba a ɗauki matakan ƙara waɗansu ba. Ni ina aikin malamai biyu ne zuwa uku. A shekara awanni ɗari da ishirin ne ya kamata na yi, amma sai na kasance da awanni ɗari biyu har zuwa awanni ɗari biyar. Sha'anin saka yara a makarantun boko na ci gaba da kasancewa wata matsala da ya kamata a magance sanadiyar wasu ɗalibai a yankunan makyaya. A yayin wani zaman taro a kan zaman lahiya a Departama ɗin Abalak da ke jihar Tawa a watan da ya gabata, ta su mai da hankali kan wannan batu. Gumur Ayiha jami'in da ke wato wanda ya bada lacca kan batun ya yi wa alamin washar ƙarin bayani. Matsalar ita ce warwatsuwar al'ummar karkara. Idan al'umma suna warwatse, gwamnati ba ta iya kafa makaranta a kowace uwar bishiya. na mafita shine haɗuwar al'ummar karkara a wuri ɗaya. A wani sashe, jama'a suna amfani da musulunci a matsayin dalilai na hana yara shiga makaranta. Wata matsala ta daba ana sa yara makaranta waɗanda shekarunsu sun haura shekaru goma sha hudu zuwa sha biyar a ajin na ɗaya. Don haka tafiya ba ta yi nisa sai su daina zuwa makaranta. Sannan kuma da zarar makarantar karkara ba a wadata ta da abinci ba, to abin ba zai yi ba. Matsalar shine makiyaya sun yarda su ɗauki nauyin 'ya'yansu masu yi musu kiyo, amma ba su yarda su ɗauki nauyin karatunsu. Duka da yake yin yin karatu wajibi ne kuma 'yanci ne ga kowa wanda yana cikin kundin tsarin mulki na kasa. Mambobin ƙungiyar farar hula guda uku da aka kama a ranar Lahadin da ta gabata a nan ya mai a sakamakon zanga-zangar nuna ƙin jinin wato da kasafin kuɗi ta 2018 da aka haramta ana ci gaba da tsare su a hukumar 'yan sanda ta farin kaya. a jiya aka tsawaita wa'adin ci gaba da rike su a wannan hukuma na tsawon kwanaki biyu wato asa'o'i masu zuwa ne za su san makomarsu ana zargin su da halartar zanga-zangar da aka haramta tare da lalata dukiyar jama'a kamar sauran abokaninsu 22 da aka kama a ranar lahadi 25 ga watan mars da wato da muke da ya gabata ƙasar nijar ta samu tallafin kuɗaɗe da za a amfani da su wajen gina wata cibiyar tace ruwan sha masu yawan metar kibi dubu arba'in a rana. Wani furoshe ne mai kula da karfafa tsarin samar da ruwa mai tsafta a Yamai, wanda aka kiyasta jarinsa a sama da miliyar hamsin da ɗaya na sefa. A safiyar yau ce shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ƙaddamar da ayyukan wannan cibiya na za su ɗauki tsawon watanni talatin a Gudal. Abin da ya shafi ruwan sha na marayar birane gurin da muka sa gaba kenan mu cima kashi 100 bisa 100 na samun ruwan sha nan zuwa shekara ta 2021 dangance da gurin wannan manufa ne muka kasance yau a nan inda za mu aza birgin farko na girkin na'urar sarrafa ruwan sha da ke nan gudal wadda za ta sarrafa ruwan sha ma'aunin metar kub dubu da za a zuba wa kudin sefa miliyar 52 domin al'ummar ya maita wada wadata da ruwan sha birnin Yame sai girma yake nan zuwa shekara ta dubu biyu da talatin bukatun za su lumkawa kenan ya waje ba a yi tunani da nazari ga yanda lamuran za su kasance za mu samun girkin na'urar sarrafa ruwan sha shafi na uku wanda zai sarrafa ruwan sha akan ma'aunin metar cube dubu ɗari uku wadda ayyukan farko za su soma nan da ɗan lokaci kalilan kuɗaɗen zartar da ayyukan sun kammala mai ma'aunin milimetar cube dubu ɗari. Gwamnan jihar Difa Lawali muhammad Dandalo ya ajiye takardar murabus a ma'aikatar ministan cikin gida a ranar 16 ga watan Afrilu da ake ciki, kamar yadda shugaban jam'iyyarsa Ibrahim Yakubu ya bayyana a shafin shafinsa na Twitter. Lawali muhammad Dandalo shine shugaban jam'iyyar wato MPN kishin kasa sashen wato reshen jihar Maradi. Ya yi murabus ne a sakamakon janyewar jam'iyyarsa daga kawancen jam'iyyu masu mulki da kuma fitar Ibrahim Yakubu daga gwamnati. inda ya rike mukamin ministan harkokin waje tare da madam sani kubura wadda ta rike mukamin ministar sadarwa sun kuma fita ne daga gwamnati a ranar 11 ga watan afrilu da muke ciki aiki da sabuwar dokar kasafin kuɗi ta 2018 ta haddasa ƙarin farashin masu aiki da tahuna a garin karma da ke jihar tilibiri mai kula da tahunar da abokan hudarsa suna kokawa dangane da wannan hali da suka tsinci kansu a ciki. Wakilarmu ta Karma Balkisa Tahiru ta haɗa muna rahoto a kai, Gungun Muhammad Dantani na ɗauke da fasara. Zamne a gaban tahunarsa yana niƙa Yakuba Karmasin ba na ba da bayanin wannan hawa-hawa na farashi. A da muna niƙe tira hatsi ne dala shida, amma yanzu ya koma dala goma. Muna sukar buhun shinkafa ɗari da hamsin yanzu ya koma jika. Sakon hatsi muna niƙe shi ɗari uku amma yanzu ya komo jika biyu. Saboda idan muka ce za mu faranta wa abokanin cinikayya rai to ba shakka Nijelek za ta katse muna wuta. Nafisa da Absatu mabuta cinikayyar sani sun zo nika a wurinsa suna cikin layi suna jiran a kawo gare su inda suke nuna bakin cikinsu. Farashin nika ya karu, a da ana sirrufe tira hatsi ne dala shida amma yanzu ya koma dala goma. An ƙara kuɗin ne saboda an ƙara farashin wutar lantarki. Mu muna buƙata a sauƙa muna saboda ana cikin wani hali na matsanancin rayuwa da babu kuɗi. A cewar Yakuba Akwai kuma sabbin haraji da suka zo suka ratayu ga sauran yaunin da ke kansa. Muna ƙoƙarin kada mu rufe wannan wajen na niƙa. Shika hudu muke zuba wa gwamnati ba da kuɗin haya ba, a da ba ma biyan ko dala, akwai kuma waɗansu tambur na dala arba'in arba'in. Mai tahunar Yakuba na lallashin matan da su ɗau haƙuri su rungumi kadara kamin Allah ya kawo sauƙi nan zuwa gaba. A gaida gungun Muhammad Dantani. A ran 16 ga watan Afrilu ne ministan kiwon lafiyar al'umma ya kira wani taron manema labarai a nan Yamai, inda ya bayyana cewa an samu bullar cutar sankarau a wasu yankunan ƙasar Nijar. Minista Ilyasu Idi Manasara nasara ya zana alamun kamuwa da wannan cuta. Tsananin zazzaɓi da ke riskan mutum ba zata, ciwon kai, amai, ƙagewar wuya ga yara da ba su wuce shekara ɗaya ba, kai yana ƙabewa ga jarirai masu shan nono, ga har ma ya kai ba su shan nono. A takaice ina son tabbatar wa al'umma cewa mun ɗauki matakan da suka dace, kuma ina umartar jami'an kiwon lafiya na kowane ɓangare su kawo ƙoƙarin su na matsakaimi na saka ido da kuma biya sau da ƙafa wajen wayar da kawunan jama'a da kuma kuma ɗaukar nauyin marasa lafiya domin mu ciyo kan matsalar al'amura su daidaita. Ministan ya kuma sanar da cewa ana kula da waɗanda suka kamu da cutar kyauta a cibiyoyin kiwon lafiya sannan kuma akwai magunguna a a gidajen asibiti da dama na ƙasa. a maricen jiya ne aka soma zagaye na biyu na kwamɓarar ƙwallon ƙafa ta ƙasa wato 'yan ajin farko wanda ya zo daidai da rana ta sha shida karawa biyu aka yi a ranar wato a nan yamai as duan ta yi nasara a kan us gendarmerie da ci uku da ɗai racing ta yamai da as police sun yi kunan doki da ci ɗaya da ɗai a yau laraba za a yi karawa hudu sannan a ranar juma'a mai zuwa a yi karawa biyu sauraron shirye-shirye istiriyar kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. yanzu kuma sai rahotonmu na musamman Departama ɗin Madawa da ke jihar Tawa, departama ne da aka sani sosai a Nijar da noman kaɗa ko kuma auduga. Wani kamfani mai suna CFDT ke noma ta a gargajiyance tun shekarar 1956, abin da ya kasance wani babban alheri ga al'ummar Madawa. sai dai kamfanin ya rufe dalilin bunƙasa noman albasa a dukkan faɗin diploma ɗin da kuma rashin cinikin kaɗa haɗe da bashi da wato da ake ɗauka ga manoma. Alhaji Musa Kalla wanda ya soma aiki a wannan kamfani a shekarar 1961 ya yi wata nufi da Ahmed da ƙarin bayani. To gidan kaɗa lokacin da an kai shi hakikan madawa an ji daɗi tunda kuɗi dai kai alhamdulillah akwai ga mutane. mu kuma mun ji daɗi kwarai da gaske a lokacin nan ma da an gani shi jika hudu ne aka biya mutum amma cikin jikan nan hudu za ka yi komi da komi ka gani ba kamar yanzu ba ne don ni lokacin da turawa sun ka saki wurin ina da shekara ashirin da bakwai tare da su sai na nima ni bari amma shekara goma sha wani abu baya gare ni ban san wannan abin da an kai ba ina da shekara hamsin ba biyu ni bar aiki na cika shekara sittin ni zo ya mai aka yi rigile na komi da komi an ka biya ni. to ko shi wannan gidan kara tun wani lokaci ne fara aiki. to ni dai a sasan ta yan fara a lokacin nan da kuka fara aiki shekarar shi nawa da budewa Shi ne ina ganin yi hudu ko biyar saboda ban da cikakken tarihin ga abin da ya kame in zo to ko a lokacin nan shi wannan gidan da wani amfani ne ke kawo ma ƙasar Nijar duka da madawa da kanta to amfanin da kika kawo kaɗa dai kowane noma kuma saye aka yi akwai hakikar da muka dubu ashirin da biyar na kada sai ma an bar ta tsaye mutane suna amfani kwarai da gaske to da bayan an kashe saye ha ana saye bashi sai abin lalace da kaɗan kaɗan an ka bari kenan alhaji kuna ne sayan da aka fara kada bashi shine kawar wannan gidan kada a to kai noma dan ka samu kuɗi ba ka samu kuɗi ba abu ya zama bashi to mi za kai sai bari kana ne wannan a wani lokaci ne shi wannan gidan kada ya bar aiki complete to ni dai 90 daidai ni bar aiki to yanzu da wancan lokacin da wanga lokacin kamar yanzu in an sake aka yi wannan gidan kada kuna gani zai kawo wani amfani da yawa a ƙasa kuma zai kawo manoma wani amfani to yanzu abin da sa mutane sun mai da hankalin su ga albasa can da babu wani abu da za a noma a samu kuɗi sai kaɗa to yanzu ko mutane sun mai da hankalin su ga albasa in ba a bar albasa nan ba a rage ya kamata albasa sai a rika noma mai amfani ga mutane yanzu gashi nan shi sai ka ci ba sai ka sa wani abu ba sai a ci haka na a sha ruwa to shi ko wannan gidan kada a wannan lokacin babban masana'anta ce a nan Afirka ko kuma ya za a kamanta shi ma'aikata ce babba wadda abba ne ga na Afirka saboda turana da aka kawo mayya mu kuma nan bai da su ƙarshen labarin namu kenan na maraicen yau zan barku da habibu garba wanda ya shigo domin kawo muku labarai da halashen zabarmanci ai saurare lahiya daga filinge zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin Nijar.